Wankan suwaga sabuwar sanya tufafi da 'yan mata ke yayi domin burge samari da kuma shiga tsara. Mafi yawan 'yan matan da sun ce duk budurwa da ta amsa sunanta ke shigar wankan suwaga. Ko menene wankan suwaga? Ana asma Muhammad. Kina wankan suwaga? A gaskiya wankan suwaga ana yi inda budurwa yanzu ma ta amsa sunanta tana wankan suwaga. Saboda me ke wankan suwaga? Saboda yanzu wankan suwaga na in ma baka yi shi ba baka saurayi ya ka ta zama a gidan ku ba bai dan kula kan nan. To ya wankan suwaga ne? Ka zaka sai t-shirt, zaka sai boyfriend jacket, ka sa wando fel pencil ka samu lopers ɗinka kalar da kake so sai ka yi naɗi sunana ne fisa lord ibrahim Ta kina wankan swaga eh ina yi wankan swaga shine wanda zaki ga mata sun sa irin kamar pencil trouser sun sa tricota top sun sa sun yi rolling in mayafi a wuyan wani yana son mayafi irin mai kyalli kyalli wani kuma baya so wani kuma kawai zai rolling ya sa pin ya ɗaure. a gane ki me yasa ake wani wankan swaga kawai dai abubuwan da mata suke yi suke ra'ayi ne abu kuma ne wanda ana tashin yin wankan suwa ga shi sa ni ma kawai ina da ra'ayin yi kuma na ga yayi min kyau suna na fatima kina wankan suwa ga eh muna yin dai wankan in za mu fita biki muna sa doguwar riga baka sai mu nadi ko na jan mayafi wanda zai shiga dai da kayan to fa wata uwa aisha mahmud bello ta alakanta wannan ɗabi'a da laifin iyaye mata ne wanda ba zai haifar da ɗa ido ba musamman ga al'ummar mu ta nan ta hausawa kamar yadda aka sani an san yan mata da kunya da shiga ta kamala da mutunci mafi yawanci ma ko da aure ake so a yi mijin ya kan kalli darajar mace ne da tarbiyyar ta kafin ya ce zai aure ta ana kallon wannan to su yan matan gaskiya bana ganin sun gane haka musamman ga yanayin shigar da suke yi tunda zaki ga idan yammaci ne ake wannan wankan su ga za a shirya kuma uwa tana kallo tunda gaskiya a zamanin nan na yanzu ko da yarinya shiga ta ta sa kaya idan bai mata daidai ba wata ce waye na tela ne miki dinki zaki ga da iyayen ne suke ba wa yaran wato kwarin gwiwa su yi wannan malama Aisha dai na jin hankalin yan mata da su hankaltu su kuma rika sanya tufafin da ya dace baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya.